sanin da zuwa yau sanin ku yau so yau wasannin furan nan taku mai daɗi zaka bani ni kuma yogurt mai zaƙi nake so la la la la abat ni kuma ice cream nake so ni kuma yogurt mara zaƙi wato on sweeten insha Allah za ku samu abin da kuke bukata a nan rufai da yogurt fura da kuma ice cream akwai tsafta tun daga wajen haɗawa har zuwa wajen sayarwa za ku iya zama a shagon ku sha ko kuma ku tafi da shi gida akwai su kala-kala kamar haka yogurt mai lita biyu ko mai lita ɗaya sannan ƙanana waɗanda yara za su iya tafiya makaranta da shi ga kuma mai zaƙi da mara zaƙi saboda waɗanda ba sa buƙatar zai. akwai fura 330 ml da 550 ml sannan ice cream 7 ounce da 4 ounce muna da rassa a garuruwa daban-daban a faɗin ƙasar nan kamar Kano Abuja Legas da kuma Port sannan za ku iya samun kayan mu a kowane shago a faɗin ƙasar nan Rufai da yogurt